Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Albarkacin ranar da aka keɓe duniya don cutar sukari jabeta da ake sallacewa yau sha hudu ga watan Nuwamba wasu 'yan sa kai za su gudanar da aikin gwaji kyauta a nan yame a cikin shirin za ku ji cikon bayanin shugabar 'yan da ke gudanar da wannan aiki. Wuraren tonar zinari a Burkina Faso, Mali da Nijar na fuskantar barazanar gungun 'yan bindiga daɗi a rawaitar wani rahoton ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Crisis Group, wani jagora na fafutuka ga nazartawa da kuma aikatawa bisa ga ma'adanin cikin ƙasa a Nijar ya yi kira da kare wa'annan wurare. Rahoton musamman na yau zai labaranta tarihin garin gawo yanki na bakwai na ƙasar Mali kuma cibiyar daular masarautar Sanwayawa. masauraro barkamu da haka yau alhamis sha hudu ga watan nuwamba dubu biyu da goma sha tara sunana gungu muhammad dantani sai ku bi ku sha labarun dalla dalla yau sha hudu ga watan nuwamba ranar da aka keɓe ce ga cutar sukari jabet don haka ong labi zai hallasa kokowa don kyautata rayuwar al'ummomi ta damƙi wannan rana na yi wa duk wanda ke so a ra'ayin kansa bincike idan dai ya gabatar da kansa a rumfanta su a wagga ranar a cikin wata fira da malama Hassan Husumana Khadija ta amincewa Rafika a tahir ta bayyana yadda za a yi fuskanci wannan cutar ga fasarar kalamin nata. Kamar yadda ka'idodin OMS suka bayyana daga ɗaya da ɗigo ishirin da shida zuwa sama ana iya cewa mutum na cikin sahun masu cutar sukari jabet daga nan sai ƙwararren likita ya tabbatar ta hanyar yin bincike daban-daban. Don guje ma wannan cutar sai ku nisanci zama da yunwa, rashin motsa jiki, yawan ɓacin rai da sauransu. In cutar sukari ce jabet da mutum ya kai matsayin gram biyu zuwa uku har biyar zai iya faɗawa cikin mawuyacin hali har ya kai ga shiga doguwar suma. In kuma ciwon ciwon hawan jini ne tansiyon daga sha tara zuwa ishirin ishirin da biyu in mutum yana motsa jiki to zai iya shawo kan cutar wasu kuma suna iya shiga doguwar suma wannan kuma daga jikin mutum ne babu shekarun da mutum zai iya kamuwa da wannan cututtukan ana iya haifar mutum da cutar ta sukari diabetes yara ma na iya kamuwa da wannan cutar tun suna kankana A ƙasar Mali, Burkina Faso da ƙasar Nijar, gungun 'yan ta'adda tun shekara ta 2016 suke mamaye wuraren da ake tono zinariya inda kasancewar hukuma ta yi kaɗan ko kuma ba ta a wurin sam. 'Yan bindigar daɗi game da 'yan ta'addan suke samun tallafin kuɗi ta hanyar wa'annan wuraren har ma ɗaukar mayaƙa a faɗar ONG International Crisis Group a cikin wani rahoto da aka wallafa ranar jiya Laraba kuma kamfanin dillancin labaru na Faransa AFP ya yi amfani da shi. A rawaitar dai wato wannan rahoto sarrafarwar gargajiya da ake ta zinari kowace shekara na kimanin ton 20 zuwa 50 a ƙasar Mali, ton 10 zuwa 30 a Burkina Faso da ton 10 zuwa 15 a ƙasar Niger, kwatankwacin miliyar 1.9 na miliyar kenan. kenan da kuma miliyar hudu da digo biyar na kuɗin dola kowace shekara. Kuma ma dangance da batun na barazana da International Crisis Group ya tattamce wakilin rukunin nazari na aiwatawa bisa ga wato ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a ƙasar Nijar Grain ya bayyana cewar fiye da 'yan tunar zinariya dubu ɗari ke akwai wanda ke aiki a hilayen tunar gargajiyar a cikin yanki na ƙasa da ƙasa inda dubu hamsin ke aiki cikin karkarun da ke da tashin hankalin tsakanin Burkina Faso, Mali da niger Usman Jibo ya yi kira da a kare wuraren. Rahoton abin damuwa ne, domin idan aka duba sama da mutane dubu ɗari ne ke waɗannan wurare na tonan zinariya a jihar da abin ya shafa akwai matasa kimanin dubu hamsin kinan komi na iya faruwa a wannan wuri saboda idan kashe babu alamun kasancewar jami'an tsaro a kuma bango kaɗai ne ake iya ganin su kaɗan kaɗan makarantu rufe suke a waɗannan yankuna lokaci ne na alura sosai domin kada al'amura su lalace sai an ɗauki ƙwararren matakan tsaro matsalar ba 'yan nijar kaɗai ba ne ke waɗannan wurare akwai 'yan mali 'yan burkina da ma 'yan ghana al'amari ne mai sarƙaƙiya wato dai ko a tabbatar da tsaro da kayayyakin aikin da ke akwai ko kuma a yi irin yadda aka yi a Agades inda aka rufe wurin tonon sinariya na Jado saboda dalilai na tsaro. A gaida Asumana Shina Ranar Talata a gadas mambobin kwamitin jihar kan batun zaman lafiya da kuma na tawagar rangadin faɗakarwa ga batun zaman lahiyar an waye musu kai bisa ga rigakahi da kokowa da lamarin kishin kai da ta'addanci. Wata a ce da Majalisar Shawara ta jihar Agades a ƙarƙashin lemar Ikap Sahel. Muna fahimtar da matasa dalilan saka tsunduma ga aiwatar da ta'addanci. Haka Risa Kate mashawarci a majalisar jihar ya bayyana wa wakilinmu anise karim aikin majalisar da shawara ta jiha shine bunƙasar da tattalin arziki al'umma al'adu da musamman ƙarfafa zaman lahiya domin idan babu zaman lahiya to babu ci gaba idan babu kwanciyar hankali ba za mu yi barci yadda muke so ba da yake muna cikin muhallin da bai da tabbas iyakokinmu suna da rauni jihar mu ita ce mafi girma a nijar manufar mu ita ce mu kawo yar gudunmawar mu wajen ƙarfafa zaman lahiya da haɗin kan al'umma waɗannan matakai da majalisar shawara ta jiha ta ɗauka na buƙatar samun ƙarfafawa domin ta gudanar da ayyukanta da kyau wayar da kai da kuma horar da matasa waɗanda su ne 'yan ta'adda ko masu tsatsarin ra'ayi ke bukata muna faɗakar da matasa dalilai na tushe na wannan ta'addanci me yake nufi menene tasirinsa kuma wani matakai ya kamata a ɗauka yanayin yancin ɗan adam ya salwanta ƙasar gine conakry kuma zai iya taɓarɓarewa baki ɗaya dangance da yawaitar tashinar siyasa a daidai kusantar zaben shugaban ƙasa bayan shekara goma da aka kai wa wani jerin gwanon lumana da aka yi wa jagorancin soja a ranar 28 ga watan Satumba 2009 a babban birnin Conakry sakamakon da wata sanarwa ƙungiyar Amnesty International ta bayyana a wanga watan. Nafisa Adamu Sirfo ta muna raskonar Hawa Usman. Me raskonar ta kumsa? A cewar kungiyar Amnesty International hukumomin kasar Gine duk da ɗan kokarin da suka nuna a fannin kare 'yancin bil'adama na ci gaba da musguna ma jama'a inda suke amfani da karfin mulki suna kama masu zanga-zanga 'yan jarida da masu kare 'yancin dan adam gashi kuma suna kawo cikas ga ayyukan ƙungiyoyin da ke kare hakokin dan adam musamman ma a lokutan zaɓe. Tun watan Nuwamba na bara aka girka wasu rundunoni na sojoji kan manyan wuraren da ake zanga-zanga a konakire Hukumomin sun ki bayyana yadda aka tsara wannan rundunonin musamman ma a guraren da suke lokutan da za su ɗauka wurin da ake son cimma manufa da kuma yadda za su tafiyar da tsaron a lokacin tarurruka. Masu zanga-zanga da dama da waɗanda ba san ko ana yi bane jami'an tsaro ke ba kashi ko su ji musu har ma su kai su ga mutuwa. Ire-iren wannan harziki na iya wuce gona da iri ganin irin rigingimu da ake fuskanta a jajibirin zaben shugaban ƙasa da zai wakana a shekara ta 2020 kamar yadda Amnesty International ta ta bayyana. A gaida Hauwa Usman. A wani fanni kuma rufewar da Najeriya ta yi wa iyakokinta cikin watan Ogista tsakaninta da makwabtanta ya sassauta shigar kuɗaɗe na duwan wajen miliyar arba'in kuɗin sefa. Haka dai gwamnatin ƙasar Nijar ya bayyana a ranar Laraba da kamfanin dillancin labaru na Faransa AFP ya nanata inda ya zana sunan Mahmudu Job, ministan tattalin arziki na ƙasar niger bayan wata haɗuwa ranar Talata a nan Yame da tawagar wakilin asusun ƙasa da ƙasa na duniya FME. Wata tawagar ministoci a jiya ta kasance a Tilaberi domin gani da ido da raskonar inda aka kwana kan ayyukan da ake zartarwa. ana sauran kwanaki 36 zuwa ga shagulgulan sallar jamhuriya ta 18 Desambar a cikin babban birnin bakin kogin Isa Joliba. Shugaban kwamitin shirye-shiryen talabir Candalo, Hamadu Adamu Sule ya nuna gamsuwarsa. ga fasar kalamun da ya ma wakilinmu Abdullahi Mahmudu. Aine ministra ayar e, Na gayyaci ministoci don su zo mu je tare don su gani da idanunsu inda aka kwana ga ayyukan. Saboda shugaban gwamnati da shugaban jamhuriya su kwantar da hankulansu kuma ga yarda Allah ga yanda muka ga ayyukan na gudana insha Allahu ayyukan da muka tanada za su kare kamun talatin ga watan Nuwamba. Wa'anda ba su yi da saba a talatin ga watan masu aikin sun tabbatar muna cewar ko an daɗe za su kare sati ɗaya a gaba. Muna roƙon Allah mai kowa mai komi ya tallafa mana mu samu ayyukan nan da aka aza mana yaunin zartar da su mu yi da sa su lafiya mutane su zo 'yan tilabiri su fito su tarbe su yadda ya kamata su yi bakuncin su su koma lafiya. da lafiya. Kimanin masu aikin hannu goma na yankunan ƙasar Nijar ake shira a nan yamme domin halartar sabgar haɗuwa ƙasa da ƙasa aji na goma sha ɗaya ga lamuran aikin hannu na mata SAFEM da zai soma ranar 29 ga watan Nuwamba. A yau ne 'yan doso za su shigo. a cewar shugaban haɗakar masu aikin hannu na ƙasar Nijar, Ga bayanin da Sadi Aji yama Maryam Jallo Kanda. Nous avons été associés à An haɗa mu da ma'aikatar Safamu domin tafiyar da ayyukan wayar da kai a jihohin ƙasa. Mun kammala waɗannan ayyuka. Muna cikin jiran tawagogi daban-daban da za su sami kulawa daga darakatotin ma'aikatar yawon bude ido da ayyukan hannu na jihohi da kuma shugabannin ƙungiyoyi na jihohin. Tuni jihohi da dama sun bayyana mana adadin masu baje kolin kayayyakin da za su turo. Muna cikin ƙoƙarin samun wuraren sauke su da kuma rumfuna. Misali jihar Agadez ta bayyana bayyana sunan masu ayyukan hannu goma sha biyar, jihar Difa akalla guda ashirin. Akwai jihar Doso da ya kamata ta iso a yau, kenan dukkan jihohi za su sami halarta. Dukkan 'yan wasan kwallon kafa 'yan ƙasar Nijar da ke taka leda kasashen waje sun kasance a nan yame domin tanadar fafatawar da kasa wato Cote d'Ivoire da kasar Madagascar a kan tsarin tankaɗe da rairaye na zuwa kwamɓarar kofin kasashen nafiyar Afirka kan Cameroon 2021 Haka babban sakataren kungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar Nijar da Studio Kalangu ya tuntuɓa ya zayyana. Ƙasar Nijar za ta fafata da Cote d'Ivoire a birnin Abidjan ranar Asabar 16 ga watan Nuwamba. kanan kuma ta ketare ni da tawagar ƙasar Madagascar a nan Yame ranar Talata 19 ga watan. Kai tsaye bari mu shiga wato rahoton na musamman gawo yanki na bakwai na ƙasar Nijar shine tushen daular masarautar Sanwayawa a bakarsa cikin ƙarni na goma sha shida daular ta shimfiɗu tun daga wala zuwa ƙasar mauritaniya har zuwa kisi-gudu gusamcin ƙasar gine arewacin nijar da najeriya na wanga lokacin alhassan kuzi muhammadu ya nemi samun tarihi na gawo gazubin hirar Ƙasar Gawo ta kumshi manyan gwarzaye kamar su Soni Aliber da Askiya Mohammed wanda suka yi gwagwarmaya sosai har ƙasar ta samu 'yancin kanta. Mohammed sumela Traore mai ra'ayin al'adun gargajiya kuma mai gabatar da shirin tarihin Songai a Gawo. Ya yi ƙarin haske kan tarihin sunan Gawo da kuma gurzayen da suka hudda sunan masarautar. Kabila uku suka gamu a Gawo, 'yan goron gobu, sanwayawa da sarkawa. Wa'annan kabilu uku suka rungumi juna sai suka ce ir gawo. irgawo yankinmu yankinmu kun ji abin da ake nihi da kalmar gawo kalma ce da aka fitar daga kalmar ga ga shine yanki A wani lokuta ne tarihin gawo ya fito karara? Euh, Muhimman lokutan da suka yi tasiri a cikin tarihin gawo sun wallafu ne tun zamanin sarautar ja. Ja na farko da yan musulunta wajen shekaru alif dubu da tara zuwa alif dubu da goma ya kawar da sarautarsa daga kukiya zuwa garin gawasa. Zan zana wannan shahararren mutumin Soni Ali Bear da ya hau da masarautar Sanwayawa ta shahara. ya yi yaƙi ya yi fafutuka sosai don ganin yankin Somai ya samu fifita. Wajibi ne a cikin tarihin Somai a rike sunan Askiya Muhammad da ya zo bayan shi baro shi ne ɗanan miji ƙwaya ɗaya na Sunni Ali Da 'yan matan gidan sarauta da manyan mayakan suka ji hawansa kan karagar sarauta sai suka yi ta ihu suna cewa Asikiya, Asiciya daga nan sai ya buƙaci a sa mai laƙanin asikiya Muhammad. Askiya me ake nufi kenan? Bai gaji sarautar ba don haka ba zai zama sarki ba. Muhammad Abubakar Silla sunansa na ainihi kenan. Silla. Me ya haɗa al'ummar Nijar da ta gawo? A zamanin da tarihin guda ne har tsawon dogon lokaci sai zuwa zamanin 'yan suni da 'yan askiya har ga zuwa rumzawar daular sanwayawa inda sanwayawa da dama suka gudu zuwa dandi inda suka girku shimfiɗa alaƙar karkarun tera Sudan har zuwa kwalo. Yau in ba zabar mai na maka magana, mutunan gawo na fahimtar abin da yake faɗa. Idan gawo boro na magana, ba zabar mai na fahimtar abin da yake faɗa. Idan ana batun mali biro, mu mun san da babban basan waye ne ake magana. Ƙarshen labarun kenan. amma kuma za ku ji maimaitin wato muhawar studio kalangu bisa ga dandalin 'yan jarida. mu huta lafiya.